Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Wanda marubuciya Fadilawan ta rubuta kuma ta ɗauki nauyin kawo shi. Da fatan Allah ya saka mata da mafificin alkhairi. Amin summa amin. Jamilu ya dan yi shiru sannan ya ce Alhaji dama yau kusan kwana hudu kenan da ya ce kar wanda ya matsa mishi to ban dai sani ba ko akwai matsala ne. Dadi wanda hankalin shi ya tashi ne ya ce shiga gidan ka dubo min shi yanzu nan cike da girmamawa ya ce to Alhaji. Bayan dadi ya kashe ne ya ba momi labarin halin da ake ciki momi wadda hankalinta ya tashi ce ta ce ni fa wallahi shi yasa ban so Muhammad ya nisa da mu ba na so a ce sai ya aure ni zai tari a gidan shi amma ya Allah da ya sa lafiya ni ko na ce me yasa ta faɗa kan wayar dadi ce ta ringin inda ya saurin amsawa yayin da ya ci Jamilu wanda muryar shi tana rawa har da sarkewa ya ce Alhaji babu lafiya da alama ma baya numfashi Hankalin dadi a matukar tashe mike tsaye tare da faɗin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maza ku kai shi National Hospital kamunan zuwa. Mami wacce tuni ita ma ta miƙe cike da tsananin damuwa ta ce me ke faruwa ba dai ya samu attack ba. Dadi wanda yake a ruɗe ya ce, ina tunanin hakan. Mami wadda bata san hawaye sun fara gangarowa daga idanuwanta ba ta ce. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya faru da har ya janyo mishi wannan halin abin ya daɗe bai faru ba gani ne tana neman zubewa ƙasa yayin da dadi ya riko ta tare da rungume ta ya ce please ki kwantar da hankalinki insha Allah zai samu lafiya ki ci gaba da jajircewa kuma na tabbatar kamar yadda ya fighting a baya insha Allah hakan ba zai faru ba wannan karan Tana kuka ta ce ba ma san mu rasa shi ne. Dadi ya ce ki shiru ba za mu rasa shi ba, mu je asibiti mu dubo shi. Haka Ira direba ya ja su suka fita daga gidan hankulan sa tashi. Wata sabuwa jiyan caca, me yake shirin faruwa me ya samu Muhammad? Dama can yana da ciwon zuciya ne ko kuma ya. Ku ci gaba da biyo mu dai a wannan labari namu. domin jinyar da za ta ƙare. A can kuwa al'amarin da yake faruwa a Maiduguri, kwana hudu kenan da suka shiga ƙauyen sosai ake ta fafatawa ba dare ba rana. A daren yau su ne Mustapha suka shiga ainihin wurin da 'yan da ƙayar bayan suke riƙe mutanen ƙauyen, waɗanda aka rufe su a cikin wani masallaci babu ci babu sha tsawon kwanaki. Tunda suka shiga wurin kuwa babu abin da kake ji banda bindiga. Suna cikin wannan halin ne kamfanin da suke biye da Mustapha suka neme shi suka rasa. Hakan kuwa ya tada musu da hankali amma dalilin ana sakan yaki ne yasa suka ci gaba da buɗe wuta yayin da sakan kamanda ɗin ya yi takin oba ya ci gaba da ba da umarni. A wannan lokacin kuwa wata dama Mustapha ya samu wadda kuwa idan har ya saki ya shiga ba lallai ba ne ya fito da rai. Normal ya kamata ya yi kwamandin wasu su shiga ne, amma kuma Mustapha saboda ba shi da tsoro yau shi ne ya wuce ya shiga da kanshi. Wannan ne ya sa gaba ɗaya waɗanda suke tare da shi ɗin suke bala'in san shi, shi baya taɓa sa su a cikin hatsari. sai dai shi ya shiga ya sa rayuwarsa a ciki. Mustapha dai mamayar 'yan da kai bayan ya yi domin kuwa masu an karaba suka ji an buɗe musu wuta wanda kuwa kafin su yi wani motsin kirki tun ya fara share su. Hakan ya sa bataliyar gaba ɗaya suka samu shiga wurin da ƙarin gwiwa yayin da suka dafa mashi suka ƙarasa da sauran. Sosai jarumtar Mustapha da rashin tsoro yana bawa abokanan aikin shi mamaki, sannan kuma yana burge su. A wannan lokacin kuwa banda ihun 'yan ƙauyen babu abin da kake ji. tun sojoji suka ɓalle ƙofar masallacin suka fitar da su, yawancinsu kuwa duk sun jikata. Tsofaffin cikinsu da yara duk sun takayyara, abin bautar ma wasu sun mutu. sannan an harbe musu masu taurin kai waɗanda da alama sun yi ƙardama ne. Sai suke suna bincika maf ɗin taswirar da tarkacen 'yan ta'addan suka bari ne wata dattijuwa ta rukwani Mustapha ta ce, Yaro Allah ya yi maka albarka da kai da yaranka, Ubangiji Allah ya sada ka da alkhairin da yake cikin duniyar nan. A yadda kake ce rayuwarmu Allah ya dafa maka. a dukkanin al'amuranka matarka ta ta gode ma Allah da ya ba ta jarumi a matsayin miji ka faɗi mata inna binto ta ce kai ta sake ta ɓata maka domin Allah kuwa ba zai barta ba gani ne Mustapha ya yi murmushi yayin da yake ta sauraranta. Jini ta ci gaba da faɗin yaranka dole ne su yi alfahari da kai ɗaya daga cikin sojojin da suke ta zuba 'yan ƙauyen a cikin motoci ne ya ƙara wajen ya ci mama mu je ki shiga mota mustapha ne ya ce karka damu za ta biyo ni dattijuwar wadda har yanzu ta take sakin hannun shi ta ce yaran ka nawa? yana murmushi ya ce ina ko mata ba ni da ita da sauri ta ce to ka zo zan ba ka mata akwai 'yata shamsiya sai in baka ita ka Wannan karan dai Mustapha fashewa ya da dariya wanda har yawancin abokan aikin shi da suka jiyo suna kallon shi domin kuwa sun sani sarai shi ɗin ba mai fara ba ne. Yana dariya ya ce yi ina da wanda zan aura kuma bala'in santa nake yi duk jarumtar nan da kike gani idan na rasa ta wallahi kaya zan zama. Ita ma dariyar ta yi ta ce Allah sarki Allah ya ba ku ikon cika burinku, sannan Allah ya raba ku da shirin mai hassada. Haka dai ta ci gaba da yi mashi addu'o'i kala-kala, waɗanda ya ji daɗinsu sosai. Duk da Mustapha ba mai son hulɗa da mutane ba ne ya ji daɗin yanayin hulɗar da suka yi da wannan dattijuwa. Sai da asuba ne suka isa barak yayin da ake ta murnar nasarar da aka yi. Chief bami Staff na ƙasa ya iso Maiduguri wanda kuwa a dalilin jarumtar da Mustapha ne aka yi mishi promotion, aka yi mishi ƙarin girma a take a lokacin zuwa Lieutenant Colonel. Tuni kuwa kafafen yada labaru suka dinga yadawa a gidajen talabijin da rediyo. Kafin a ce kwabo kuwa labari ya zagaye Najeriya har da ƙasashen ƙetare. A can National Hospital Abuja kuwa daji ne zauna ofis ɗin Dr. Hamis yayin da yake tattaunawa a game da kes ɗin Muhammad. Sosai hankalin shi yake a tashe dadi ya ce, Dokto yanzu da ya kai wannan stage ɗin place ka gaya min gaskiya kana nufin za mu iya samun shi a raye? Likita ya gyara gilas din da ke idanun shi ya ce gaskiya ba san iya faɗa ba alaji. za ta yi mai ƙoƙari mu fuskanci wannan matsalar tashi da yake damun shi amma kuma gaskiya zuciyar shi ta yi rauni sosai ina tsoro nan da awa ashirin da hudu idan bai farfado ba za mu yi connecting ɗin shi da life support machine domin a ɗora shi kan inji muna iya ƙoƙarinmu a kan shi haka dai suka ci gaba da tattauna kes ɗin muhammad wanda ban gama tantance abin da yake faruwa ba ne ma kaina. Mami wacce hankalin ta yake tashe tana zaune a waiting room ɗin ne dadi ya shigo. Mikewa ta ta karasa gurin shi ta ce yaya ne likitan ya ce, dadi wanda ya rike ta ne ya ce, gaba zai samu lafiya insha Allah mu ci gaba da yi mishi addu'a. Dadi da ya sanar da ita abin da yake faruwa domin kuwa ya sani sarai ba karamar damuwa za ta shiga ba momi tana da mugun damuwa da safe suna zauna a waiting room suna ta jira a ba su izinin shiga ganin shi tuni papa da anti sun iso zahira dai tana gida ba ta ma san abin da yake faruwa ba saboda dai ta riga ta yi fulin kanta daga kowa ta cire kanta Ganin halin da take ciki na damuwa ne yasa su baba ba su bi ta kanta ba momi dai sai zubar da hawaye take yi yayin da anti take ta ba ta hakuri abinda ya fi ta da mata da hankali ma shine yadda aka na so shiga ganin shi har yanzu tana bala'in shiga damuwa idan yaranta sun shiga matsala domin kuwa bala'in su take yi musamman Muhammad wayar dadi ce ta ringin yayin da ya miƙe ya fita sannan ya amsa alhaji tukur Abdullahi ya ce alhaji umar ashe yaronka ya yi aikin jarumta a ƙasar nan cike da mamaki ya ce wani yaron ya ce mustapha mana yanzu nake gani a labarai sun yi nasarar kwato ƙauyen nan da mutanen banzan nan suka yi kwaci wanda aka kashe sojojinmu wancan satin gashi nan an yi mishi promotion yanzu da safen nan hala da yi baka kalli labarai ba cike da mamaki dadi ya ce yanzu a shi dama yaron nan yaki ya tafi shine mana karya alhaji tukur yana dariya ya ce baya so kuta da hankalinku ne amma tsakani da allah samun yaro irin mustapha masu kishin ƙasarsu abu ne mai wahala ubangiji allah ya mishi albarka allah ya ci gaba da kare mana su Dadi ya dan yi murmushi ya ce Amin Alhaji tukwara a nema rabona da gidan tun jiya. Gama asibiti Muhammad babu lafiya. Ya ce subhanallah aiko bari in shigo duba shi wani asibiti. Haka dai suka gama magana a waya wanda kuwa bayan ya gama ne ya shigo wuturin ɗin yayin da yake faɗin na rasa gane. Wannan wani irin hali na Mustapha. Yaro tun kana ƙarami baka jin magana. Da sauri momi ta ɗago kanta ta ce me ya faru da shi kuma. Dadi ya ba su labarin abin da yake faruwa momi tana salati ta ce na shiga uku da wannan yaro da baya jin magana. Yanzu da ma tafiya ya sai da ran shi ne bai faɗa mana ba. Ni wallahi ba na son wannan aiki na shi. Da mun sani ba mu amince ya yi aikin sojan nan ba. Mu shi kenan kullum muna cikin zulumi da tashin hankali. Fafa ne ya ce ya ba dai mami ai ya kamata a ce kina cikin farin ciki abin da ya yi. Gaba ɗaya fa duniya maganar shi ake yi. Wannan abin alfahari ne mu ci gaba da yi musu addu'a. Allah ya ci gaba da kare mana su, Allah kuma ya ba Muhammad lafiya. A can sabon dubishin Ami Barak Maiduguri ya tsaye yake a falon gidan yayin da yake rike da wayar shi wata yake kokarin kunnawa. Ako yana kunna wayar ne message suka dinga shigowa. Gani ne ya ajiye wayar a kan center table yayin da ya wuce ɗaki ya fara haɗa kayan shi. Mustapha dai yau ɗin nan yake shirin dawowa gida domin kuwa duk da abubuwan da suka faru daidai da sakan ɗaya Zahra ba da fita daga tunanin shi ba. sosai yake misin ɗinta ya sani lallai idan ya rasa zahira ba zai yi gani ba bayan ya gama da kayan shi ne ya koma falon don kiran direba ɗin da zai kai shi airport normal ya kamata ya tafi tare da abokan aikinsa ne a su na sojoji wanda kuwa sai bayan kwana uku za su tafi amma sam shi kam a yadda yake ji bai ga fuskar ta ba har ƙaramin hauka ma zai yi don haka ne ita ce tunanin da yake da ita farko nan ne bukin jirgi yana daga wayar kuwa ya ga text message ɗinta sun zo guda 187 jinai ya ce wow yayin da ya bude inbox ɗin ya duba gani na ya yi murmushi sannan ya ce my crazy angel a cikin text message ɗin kuwa guda 156 duk da gajera ne sai sauran daga wasu normal mutane bai buɗe message ɗin ba ya koma kan kujera ya zauna ya dailin lambar ta aiko rinkin ɗin farko ta amsa wayar kasa magana ta yi kusan tsawon minti biyu murmushi na gaya sannan ya ce ma angel ki magana mana na yi misin ɗinki wata ajiyar zuciya ya ji ta saki yayin da ta fashe da kuka sosai ta bashi tausayi Mustapha dai ya sani sarai Zahira tana bala'in son shi. Ya sani cewa gaba ɗaya duniya ba wanda yake son shi sama da ita. Shi ne yake rike da zuciyar a hannun shi kamar yadda tashi take hannunta. Ko da ganin yawan message ɗin da ta yi ko mishi ma ya san ta yi ɗin shi ba kaɗan ba. Dina ya ce mai Angel ki haƙuri please ki daina kuka. Yanzu haka ga nan zan je airport. babu abin da nake son gani banda kyakkyawar fuskar ki na yi musu ɗinki. Tana sharawa yan ne ta ce baby wallahi rayuwa tare da kai kamar rayuwar wuta ne, rayuwa ba tare da kai ba. Murmushi ya ce ni ma a ya kamar Angel, na sani cewa ba zan iya rayuwa ba tare da ke ba. Yanzu yanzu nan zan so Abuja ganki. Jiya ta ce Allah na gode maka barin tashi in shirya maka abinci kala-kala masu daɗin gaske. Da sauri ya ce kai ki walar da kanki kala ɗaya ma ya isa. Cikin shagwaba ta ce bebi kana da matsalar cin abinci. Ni kam yau sai na ɗora maka abinci kuma sai ka cinye duka wanda zan dafa maka. Dariya ya sannan ya ce duk yadda kika ciya ka za a yi mai angel. Na sani ganin kini da ya fi mun komai daɗi, bari dai yanzu gani nan a airport. Bayan sun yi sallama ne kiran dadi ya shigo wayar shi cike da girmamawa ya amsa, yayin da ya ce hello dadi na kwana. A ɗaya ɓangaren dadi ne ya ce yanzu fi sabilillah abinda kai ka kyauta kenan. A ce ka tafi yaƙi irin wannan ba za ka faɗi mana ba. Yanzu da wani abin ya same ka shikenan sai dai mu ci labari ko? Cike da girmamawa Mustapha ya ce don Allah dadi karka yi fushi, wallahi ban san yadda zan faɗi maku bane ko kaɗan bana so ku shiga damuwa insha Allah ba zan ƙara ba ka yafe min dadi. Dadi ya ce to ya zan yi da kai tun da dai kafaffe ne kai, tun kana yaro na san ka, ina alfahari da kai, kai jarumi ne na maka taya ka murna akan ƙarin girman da ka samu Mustapha yana murmushi ya ce na gode dadi dadi ya ce ka yi ƙoƙari dai ka gama abin da kake yi ka dawo don yayanka baya da lafiya gama asibiti asibitin jiya da daddare cike da tsananin tashin hankali ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya same shi dadi dadi ya ce ya samu attack ne